shugaba muhammadu buhari na najeriya ya shiga jerin kasashen duniya daban-daban da ke wa zababben shugaban kasar amurka donald trump murna cewa ya zama zakara a zaben da aka yi jiya a amurka inda yake cewar yana jinjinawa irin hanyoyi da tsare-tsaren da kasar amurka da 'ya'yan kasar suka bi wurin tabbatar da an yi zaɓe bisa ga faifai na demokradiyya wanda ya zama abin shawa ga duniya baki daya malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati ya yi min tsokaci akan irin kyakkyawan fatar da kasar najeriya ke da agun amerika dangane da sabon zaben da suka yi ai dukan lokacin masu sauraronmu suna sanar da kyakkyawar wato dangantaka da aka samu wadda ta kuma inganta a wannan zamani na mulkin shugaba Muhammadu Buhari tsakanin Najeriya da Amurka. To abinda nake so na ce shine wannan dangantaka ba wai mutum da mutum aka yi ta ba duk cewa shi dan adam din yana da tasiri kan wannan abu ne da aka yi tsakanin ƙasa da ƙasa akwai abubuwa da suka haɗa mu da Amerika wajen manufofi na gwamnati yan kawo misali yaƙi da ta'addanci yaƙi da rashawa da cin hanci ko kuma cutattuwar tattalin arziki da bunƙasa arziki da tattalin arziki na ƙasa gabaki ɗaya da na jama'a wannan abubuwa ne da yake mu da Amerika muna da kyakkyawar fahimtar juna akai fatan shugaban Muhammadu Buhari ne a ƙarƙashin shugabancin Donald Trump. wannan kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Amurka za ta zama mai dorewa. Akwai wani abu da kake ganin Najeriya za ta yi domin ta dan ƙara ɗaukaka ko inganta wannan mu'amalar ganin cewa wannan akwai canji tsakanin gwamnatin Obama da Donald Trump tun da jam'iyyar su ma ta bambanta da manufofinsu da aƙidojinsu. Eto eh wannan mu a namu fahimtar kuma za su samu canji wata da ICD salo amma Amurka dai Amurka ce su ce kuma kamar da su abubuwan da suke ta faɗa a tsakaninsu a'a wani tsofinsu da yadda za su kyautata wa ƙasarsu su shi yadda ita gaba da kyakkyawar dangantaka na zaman lafiya da sauran kasashen duniya ba abu ne wanda za a ce za a gani wai dan an canjin shugaba zai zo ya hargitsa ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Abuja a tattaunawar da na yi da shi. A waje ɗaya wani mai tsokaci akan fannin diflomasiya wato ambasada Adamu Sa'idu Daura tsohon ambasadan Najeriya a ƙasar Pakistan ya min tsokaci akan abubuwan da 'yan Najeriya ke fata zai faru a wannan sabuwar gwamnati ta Donald Trump? To farko dai akwai taimako da Amurka take yi mana a harkar tsaro. tana ba da shawarwari tana ba da kuɗi tana ba da kuma gudunmawa fiye da yadda ake tsammani musamman wajen wannan rikici da muke fama da shi yankin arewa maso gabas to kuma san akwai harkar cinikayya tsakaninmu da amurka da ɗaɗɗiya muna sayan abubuwa da dama daga gare su musamman in ka lura jiragen sama kusan jirgin da ka gani a najeriya yawanci za ga daga amurka yake jirgin sama to su kuma sukan sai mai duk da dai man da suke saye a najeriya ya ragu

amma kuma akwai hulɗa cinikayya mai ƙarfi domin in ka lura babban abin da muke saidawa ma a Najeriya wato man fetur wanda shine kashin bayan tattalin arzikin ƙasar mu cinikinsa da dala Amerika ake yin sa saboda haka ga mu'amalar mu ta cinikayya mai ƙarfi ce to muna fata shi shugaba Trump idan ya hau mulki zai ci gaba da inda shugaba Obama ya dasa ambassador Adamu Daura kenan wani mai tsokace akan sha'anin diplomasiya a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da sabon sabon zaben da kasar amurka ta yi na donald trump a matsayin shugaba mai jiran gado umar faruk musa amurka a abuja najeriya